rigima tsakanin jamila makira da mashiryan shirin wani masoyin gaban ya yi wa asali asalafi raddi wani abu da yake neman zama ruwan dare shine yadda masu shirya shiri mai dogon zango ke yawan samun saɓani da jarumai musamman mata kuma masu jagorantar shirin wanda irin hakan ta faru a fina-finai da dama mafiya shahara su ne bugun zuciyar masoya inda a dalilin cire jarumar hannatu usman ta kai ga ta zagi darakta har lawal ahmad ya tsinke ta da mari a wurin ɗaukar shiri A kwanakwan nan kuma kun canza dalilin ciyar Ummi daga farin wata sha kallo aka dinga sato kasa kazi tsakaninta da Adam iya zango. A nan aka ce ta irin fara tsakanin jarin Marahama Kumu, wacce aka fi sani da Jamila Makira, da darakta da producer shirin Jamila Makira. Inda labari ya fara yawo cewa an cire jarumar daga shirin, har ta yi wa mashiryan shirin zakin tsaman nama. Rama kuma da in baza za ku manta ita ce jarumar da kwanakin baya muka kawo muku labarin ta musulunta sandiyar fim ta kuma sha mai kafin ta samu fitowa shirin Jamila Makira na kamfanin Brothers Point Multimedia da ke zuwa YouTube channel mai suna Makira TV. Domin jin yadda lamarin ya faru, mun tattaba Rahama kan wannan batu, inda ta bayyana mana ita ma yadda ake jita jita haka ta ji cewa an cire ta ashirin. Ba ta da musaniya sai kawai ta ji an fita location ba tare an sanar da ita ba, kuma alaka ta danyi sanyi tsakanin da masu shirin, domin takan yi masa magana ba sa amsawa. don haka da ta ji ta an cire ta sai ta da abincin ta ne ya kare shirin. eh to gaskiya ne da aka fita aiki kwanaki. Na'am. Ne ba ma sai za a fita aikin ba. Kuma ma na ce eh, normal idan za a fita aikin ne ma kira ana gaya min. Na'am. Za a fita aiki. so ba aka yi aiki ba a gaya mun ba sai na tunkari wata friend ina mun yi aikin da ita don tare aka cire mu mu hudu aka cire. okay Sai nake cewa da Jamila in aikin nan ba ki je ba ne ita ce min ke da ke ma kiran ma an cire ki baranta sai ta ce min ta samu labari ta an ce mata ai mun ci taliyar ƙarshe a zubila ma kira sai na ce mata ko ta ce ina eh, ce to Allah ya sanya alkhairi ok to ba daga bakin masu shirye shirin kika ji sanarwar ba gina nata ko sun ba da sanarwa ko sun kawo madadin ki ne ai ba su ba da sanarwa ba gaskiya ba kuma su kawo madadin ki ba gaskiya ban sani ba saboda wuya na not gutta ne da su ok na fahimta kin samu matsala da su su ma masu shirin kina wallahi ni babu wani matsala da su da na samu bana in na musu magana ba samun magana in zan musu chatin ba za su mun reply ba kaga zuciya ba ta da kashi eh gaskiya kam duk za ka gege shi kai mai magana bai kula ka ba at least in dai ba mahaifinka ba ko mahaifiya za ka daina masa mm, gaskiya musamman kuma abokin harka ana harka ta yawa ana harka ta kuma ni wallahi yau in za a samu wuka a can mun mene musu ban sani ba kuma zai iya yiwuwa su da kansa tun da maganar da na ita wannan yarinyar budurwar wanda yake musu editin ne kaga tun nasa ta samu sas daga baki ne daga eh. karkashi mai karfi ya ce an ce an cire ma a cikin fim ina ce mata ba komai ko na halin ga Allah bai wace mm, gaskiya iya abin da na sani kenan wallahi amma da muka nemi jin bakin darakta kuma marubucin labarin shirin wato malam Aminu asarar ya bayyana mana ba su wani yunkuri na cire Rahama daga shirin ba wani shiri suke ne yadda za su dawo da ita a wata fitowa ta daban da za a gane ita da jama'ar ta ba masu laifi ba ne amma sai suka tsinkaye wani sautin muryar jarumar tana masa zagin uwa ta uba. na yi mamakin jin wannan maganganu gaskiya na cewar an cire jamila makira a cikin fim ɗin makira hmm. saboda kusan duk wanda yake faɗa haka zan iya cewa bai san labari yadda yake ba musamman na hmm. duk ne bibiyar fim ɗin jamila makira zai ga labari ne aka gino shi tun daga tushe na farko season 1 daga episode na ɗaya zuwa episode na sha uku mun gina labarin ne a kan wani saurayi salmanu da kuma ita kanta jamila makira to a kan su aka yi wannan fim ɗin to da muka gangaro season 2 daga episode 13 zuwa 24 rigima ce a kan ta yaya jamila makira za ta fito da salmanu daga police station daga hannun inspector kenan yawwa to kaga labari ne ake yin sa daki daki to kuma tun daga na episode na daya har zuwa 24 episode din nan akwai jamila ma kira a ciki akwai ita rahama kuma <laughs> yawwa so kasancewar yan sanda sun gane sai ce jamila ma kira to sai labarin ya juya sai aka mai da jamila ma kira gredi bangaren jeji kenan da ita da tawagarta so sai kuma wannan season 3 din sai aka gina shi akan ta